Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Mubde Rabiu Gwadabi. A ranar 4 ga watan Mayun 2002, hatsarin jirgin sama ya kashe mutane akalla 148 a unguwar Gwammaja da ke birnin Kano. Jirgin, mallakar kamfanin EAS, ya taso daga Jos ne, inda ya ɗabi fasinja a Kano, ya nufi Legas da misalin karfe biyu da rabi na rana. Sai dai bayan minti uku da tashi jirgin ya samu matsalar inji sannan ya faɗi a unguwar Gwammaja inda ya rusa gidaje da makarantar Islamiyya da masallatai guda biyu. Jirgin ƙira BAC samfurin 111500 na ɗauke da fasinja 71 da ma'aikata takwas. Mutane 75 da ke jirgin sun mutu nan take yayin da fasinja uku da ma'aikaci guda suka tsira. sannan kuma jirgin ya hallaka akalla mutane 69 da ke cikin unguwar gwammaja daga cikin fasinjojin da suka rasu a jirgin har da ministan wasanni na lokacin ishaya mark aku a kan hanyarsa ta kallon wasan sada zumunta tsakanin najeriya da kenya a lokacin shugaban ƙasa olusegun obasanjo yana ziyara aiki a ƙasar afirka ta kudu amma ya katse ya dawo gida saboda alhini sakamakon binciken da hukumomi suka yi ya gano cewa har sau biyu ana dakatar da jirgin saboda rashin ingancin inji. Sai dai duk da haka, hukumomi sun ɗora alhakin hatsarin akan matukin jirgin Captain Peter Ine bayan da aka gano cewa sai da tayoyin jirgin suka sauka daga titin da aka yi masa na tashi. Hakan ya sa ƙasa ta shiga injin jirgin har ta haddasa afkuwar hatsarin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi Gudabi, ke cewa Ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.